Seguro. gwamnawa da ake a gasar league na nahiyar turai za mu leka kasar ingila inda aka fafata a wasan mako na 31 wanda ya zama kwantai a baya wanda ba a samu damar bugawa ba a gasar ta premier league a jiya kungiyar kwallon kafa ta bola ta sha kashi a hannun chelsea da kwallo biyu da daya har ila yau a jiya an buga wasan mako na 35 na gasar ta premier league na kasar ingila inda kungiyar kwallon kafa ta leicester city suka tashi canjar tsakaninsu da kungiyar kwallon kafa ta southampton idan muka leka kasar spain ko bangaren la liga mako na 33 a jiya kungiyar kwallon kafa ta real sociedad ta doke atlantico madrid da kwallaye uku da nema alabes a gida ta sha kashi a hannun jeruna da kwallo biyu da daya kungiyar kwallon kafa ta real batis ko ta doke las palmas ne da kwallo daya mai ban haushi labenta ta samu nasara kan malaga da kwallo daya da babu a yau kungiyar kwallon kafa ta leganes da su ta da kungiyar kwallon kafa ta di portugal a corona da misalin karfe 8 na yammaci sai a kasar jamus kan bundesliga mako na 31 inda kungiyar kwallon kafa ta Borussia Mönchengladbach za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Wolfsburg da misalin karfe 4 ko kuma da misalin karfe 7 da rabi agogon Najeriya jar kamar da kasar Chad da muka leka Ligue na kasar France ko makon 34 a yau kungiyar kwallon kafa ta Nantes za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Rennes da misalin karfe 6 da rabi sai da Jones karbu wakuncin Lyon da misalin karfe 8 na yammaci agogon Najeriya jar kamar da kasar Chad dan muka leka bangaren hada-hada da sayan wasan kwallon kafa ta duniya ko kungiyar kwallon kafa ta psg ta ce ta fara tattaunawa da wakilin dan wasan kungiyar kwallon kafa ta manchester united paul pogba dan shekara 25 da haihuwa dangane da komawarsa kungiyar sai dai a gefen kungiyar ta manchester united tana bukatar fam miliyan 140 ne ga duk mai bukatar sayan dan wasan inda ta saye shi a shekarar da ta wuce a shekarar biyu da ta wuce akan kan fam miliyan 89 daga kungiyar kwallon kafa ta juventus kungiyar kwallon kafa ta manchester city kuwa tana zuwa dan wasan wasan kungiyar kwallon kafa ta Leicester City ne Real Mahrez dan kasar Masar wanda ta akalla ta sa masa kuɗi fam miliyan 65 don ganin ta ɗauko dan wasan daga kungiyar kwallon kafa ta Leicester City. Mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Arsenal Asan Wenger ya nuna sha'awarsa na ganin cewa ko kuma yana tabbatar cewa dan wasansa Jack Wilshere zai iya sabunta tsawon kwantirakinsa da ci gaba da zama a kungiyar ta Arsenal. shi ko kocin kungiyar kwallon kafa ta everton sau aladaz yana sha'awar garin ya dauko dan wasan kungiyar kwallon kafa ta arsenal din ne jack wilshere a mazaunin kyauta bayan da sa zai karkare a wannan lokaci iya da ya sa waka kenan daga nan dandalin biyo ya huta lafiya